Wasu mata da suka yi zanga-zanga jiya a garin Mangun jihar Filato da ke fama da tashin hankali sun zargi jami'an sojoji da wuce gona da iri inda suka kashe wani matashi. Zanga-zangar da matan suka yi ya biyo bayan kisan wasu mutane ne da 'yan bindiga suka yi a ƙauyen Ciya inda suka kashe mutane hudu ciki har da mace mai ciki. Yau din an kwana shiga an kashe mana mutane a a wani ƙauye mu din mm. mutane hudu da mai ciki ya zama biyar. da mun shiga waje muna ihu sojoji sun haɗa wani a baki hanya sun haɗa wani yaro a baki hanya da wata mata a haka an kai wata mata asibiti wata yaro ya mutu mu mun tsaya akan ba za su wuce hanya ba har sun da ni yanzu da ciwo a hannuna an kawo sojoji mun ga kamar taimako ne ya zo ashe kuma damuwa ne ya zo mana mun ga kamar za su taimake mu ne sun zo sun ci mutuncinmu da yawa a mangu to the point that ba mu son su kuma a mangu. Kamar wani irin cin mutunci? Sun sake suna bin yanwaninmu mazajenmu ko sanda ne momi sanda haka ba ba bin ba ba a taka na na na hunting ba suna karba a hannun a hannun mazajenmu. Yanzu bai kike ganin kamar ya kamata a yi? gwamnati kawai mm. don kamar they are not helping matters. Comrade Jerry Datim da ke aiki da Human Rights Watch ya ce kisan mutanen ya auku ne a ƙauyensa amma duk da shike ya kira sojoji ba su kawo musu ɗauki cikin gaggawa ba. Na kira sojoji suka ce man suna hanyar zuwa wurin. Ba nisa yana cikin garin Mangun ne amma ya doke sojoji awa ɗaya da minti goma sha biyar kafin suka je inda abun ya faru. Mm. Shi ya kawo wannan dalilin da mata suka fita kwansu da kwarkwatansu suka tare hanya sojoji cikin haushi sun zo sun harbe matan nan inda na yi hawaye kenan so yanzu haka muna da mutane hudu mata guda hudu suna intensive care hudu suna asibiti biyu sun mutu a gefe guda kuwa kakakin rundunar tsaro ta stf da ke aikin samar da zaman lafiya a jihar plateau captain john oya ya ce matan da ke zanga-zangar sun yi yunkurin kona shalkwatar rundunar tsaron ne da ke mangu they protested that they want to come and burn the headquarters and the troops tried to to push them back. Kakakin na STF wanda ya amince da cewa jami'insu ya harbe matashi guda har ya mutu ya ce sun yi ne a ƙoƙarin korar masu zanga-zangar amma ba da nufin kisa ba. So that is when our troops shoot on the shot to scare them away and unfortunately bullets hit one of them. Captain Oya ya ce ba gaskiya ba ne cewa an daki wasu mata. The issue of beating of women, it is not true. Inda ya kara da cewa tun makonni uku da dakarun suka fara aiki a Mangu an sami zaman lafiya in banda wanda ya faru a jiya. For the past two to three weeks now, the issue is relatively calm if not for incident that happened day before yesterday. Kakakin na STF ya buƙaci al'umman na Mangu da su yaba wa dakarun bisa ƙoƙarin aiki da suke yi, inda ya kara da cewa sun cafke mutane biyu da suke zargi da kashe mutane hudu a ƙauyen Naciya. A halin da ake ciki kuma ƙungiyar matasan ƙabilar Birom ta yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wani mutum guda, yayin da wasu da ke ɗauke da makamai cikin dare suka tare wata mota da ta fito daga kasuwar Kara a garin Bukur. Ƙungiyar a wata sanarwa da sanya hannun kakakinta Rang Tangon ta yi fatar irin wannan mummunan al'amari ba zai sake faruwa ba yayin da ta ce ana gudanar da bincike don gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.